الله الرحمن الرحيم لقد كان رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا قوم شاهد رانا تشاهد قوات رمضان شكرا تدبو ليا دتري حدود أربعين شدا wanda ya dace da sha hudu ga watan uku maris kenan shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a wannan masallaci na usman ibn affan a nan gadon kai a birnin kano mun fara karatu a cikin surat yusuf inda malam ya karanta mana faɗin Allah tabaraka wa ta'ala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisa'ilin Allah tabaraka wa ta'ala yana shaida mana cewa wannan kissa ta annabi yusuf alaihi salatu wassalam ga dukkan wanda ya karanta ta ko wanda yake tambaya game da abin da ke kunshi a cikin ta lalle akwai ayoyi masu yawa Allah ta'ala ce laqad kana hakika ya kasance fi yusufa ma'ana cikin kissa ta annabi yusuf alaihi salam wa ikhwatihi da yan uwansa ayatun akwai ayoyi ay alamatun azimatu sha'ni dallatun ala qudratillahi ta'ala alqahira wa hikmatihi albahira ma'ana akwai alamomi masu girma da ke nuna kudura Allah tabaraka wa ta'ala da hikimarsa cikin al'amarin da ya hukunta dangane da annabi yusuf ayatul lisa'ilin ai akwai ayoyi ga dukkan wanda zai yi tambaya ai li kulli man yatawakka minhu su'al ga dukkan wanda zai yi tambaya game da wannan kissa to lalle akwai ayoyi masu yawa a cikin wannan kissa wanda ke nuna kudura Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda ya hukunta daukaka ga Annabi Yusuf alaihi salam amma kuma ga yadda al'amarin sa ya faru iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wato abin da ya kasance yayin da ka tuna yayin da ƴan uwa annabi yusuf alaihi salam suke cewa la yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna lalle yusuf da dan uwansa sun kasance ahabbu ila abina sun kasance mafi mafiya soyuwa zuwa ga mahaifinmu minna fiye da mu wa nahnu usba alhali muna nan usbatun ma'ana jama'a masu yawa mun fi su yawa a ma'ana mun fi su yawa mu goma ne su kuma su biyu ne a wajen mahaifiyarsu amma kuma ga mahaifinmu ya fi nuna ƙauna gare su ya fi nuna ƙauna gare su kamar suna cewa ne waɗannan yara ƙanana domin su ne ƙanana a cikin 'ya'ya ba abin da za su iya yi ga wannan mahaifin namu amma duk da haka kuma ga shi yadda yake fifita su yake nuna ƙauna gare su fiye da mu wa nahnu usbatun ay wal hal nahnu jama'atun qadiruna ala al hal wal aqd mu ke da iko a gidan nan ko za a yi wani abu muke iyawa su waɗannan me za su iya amma kuma dan me ta yaya zai fifita kaunarsu akan kaunar mu ma'ana kamar sun ga abin ya fito fili kenan alamar kaunarsu ya fito fili a wajen mahaifinsu sai suka yi shawara suka ce uqtulu yusufa aw utrahuhu ardan yakhlu lakum abiku Abin da suka shawarta su waɗannan goma kenan suka ce uqtulu yusufa ma haɗu mu kashe yusuf wato suke gaya wa junansu ku kashe yusuf aw utrahuhu ko ku jefa shi ardan wata ƙasa mai nisa wacce za ta fakar da shi da zama baya kusa da mu in kun yi haka ya lakum wajhu abikum fuskar mahaifinku za ta keɓanta da ku kaɗai ba wanda zai gani sai ku a gabansa kaga batun mahaififi ta wani bai taso ba kenan sai ya zama babu yadda zai yi ku ne kaɗai a gabansa a witrahu ardan ya lakum wajhu abikum sai suka ce wata kunu min ba'dihi qauman salihina kuma bayan tafiyar Yusuf in kun tafi da shi to kenan za ku zama mutane salihai ma'ana salihai abin da suke nufi za ku zama al'amarin ku ya inganta babu yadda wato za a ce ana kallon wani in ba ku ba kaga yanzu shi kenan al'amari ya dawo zuwa gare ku ku kadai ko kuma a'a na li'amalikum idan kun yi haka ku dawo ku gyara ayyukanku ma'ana ku ba wa ku haƙuri sannan ku nemi yafiyar Allah akan abin da za ku aikata na kashe Yusuf shi kenan maganar ta wuce waye wata kunu min ba'dihi muslihin li a'malikum ai ma'ana kamar suna shedan yana musu hila kenan cewa ai in kun bata ma kuna iya gyarawa in kun kashe shi ku dawo ku tuba ku ba baban ku hakuri shikenan ku aikata bima yukaffiru ismaha ma adam at-tasaddi li mithliha shikenan ku kyale magana ta wuce wa bidha yarda ankum abukum shikenan kaga baban ku sai ku zauna lafiya yarda da ku yarda ankum rabbukum ubangiji ma ai tuba duk da cewa kun yi laifi amma ai yana yafe zanubai kaga wannan hila ce ta shedan ya rika nuna mutum cewa kai laifi ai zaka iya tuba in ka tuba kuma ai shikenan Allah yana yafe zanubai wato wannan ne abin da suka zantar da kawunan su qala qa'ilun amma yanayin na waɗannan 'yan uwa annabi Yusuf goma ba ɗaya yake ba akwai wani da yake da dan tausayi a cikin su sai yace qala qa'ilun mai zance a cikin su yake cewa la taqtulu yusufa ɗaya daga cinsu yana magana yana a kada ku kashe yusuf ai ba sai kun kashe shi ba wa alquhu fi ghayabatil jubbi abinda za ku yi ku samu wata rijiya ma'ana aljub ita ce rijiyar da ba a yi mata gini ba a bakinta ma'ana ba ta da murfi irin rijiyar nan ta ta daji ku jefa shi a cikinta fi ghayabatil jubbi ma'ana cikin zurfin rijiya ma'ana yi nesa a cikin rijiyar fi qa'riha wa zulmatiha a cikin zurfinta da kuma duhunta kenan kaga ko dai ba kashe shi ba in ya mutu a cikin ma kenan ma menene kun gama dai yaltaqithu ba'd sayya wata kila wani shashe na matafiya tsince shi tunda hanya ce ta mutane matafiya in kuntum fa'ilin in kuna ganin wannan shawarar ta wata yi za ku dauke ta ku aikata to ku aikata haka ma'ana shi yana ganin cewa a kashe Yusuf din kamar ah, bai ji dadin hakan ba yayi tsanani ku jefa shi a rijiya ku ku kyale shi wataƙila ko dai mutu a ciki ko matafiya su zo su ɗauke shi shi kenan su tafi da shi su sai da a matsayin bawa ma'ana shawara suke tattaunawa yadda za su zartar akan ɗan uwansu annabi yusuf alaihi salam kuma kamar yadda muka faɗa wannan abin nan ne wato sharri ne na hasada ita hasada ba ta tana iya sa mutum ya yi abin da ba ka zato yanzu ɗan ne ubansu ɗaya amma gashi suna nufin su kashe shi kawai saboda suna jin cewa mahaifinsu ya fi ƙaunarsa fiye da su saboda haka suka je wajen mahaifinsu kalu ya abana malaka da ta'manna je wajen mahaifinsu kalu suka ce ya abana ya babanmu ma laka la ta'manna ala yusuf wai me yasa ne baka aminta da mu akan dan uwanmu yusuf ma'ana cikin lalama da kalma mai dadi shi ya gane abin da yake gudana amma suna so su yi masa dabara cewa ya aka yi la ta'manna ala yusuf ma'ana ayu udhrin laka fi tarki al-amn aw fi fi al-khawf ala yusuf me yasa kake da tsoro akan yusuf kamar kenan sun taba gwada neman ya sallama masa shi su tafi da shi amma ya ki yarda to sai suke ganin cewa kamar bai aminta da su wasu kace ya baban mu? me yasa baka aminta da mu ba akan dan mu yusuf wa inna lahu lanasihun mu kuma ai dan uwanmu ne za mu yi masa nasiha ma'ana za mu tausaya masa mu kula da shi ai shine karfi a cikin mu za mu bashi kulawa ya baba ka kyale shi mu tafi arsilhu ma'ana gadan gobe ka ba mu abin nan shi wannan dan uwa namu mu tafi da shi kiwo yarda wa yal'ab mu je ainihin wajen gari ta yadda zai yi wasa yayi kai kawo yarda mana yayi kai kawo yana tsinka daga ayan itatuwa yana wasa wa yal'ab yayi wasa mana ya warwata ya abin nan ai zama a gida yayi masa abin nan a kyale shi ma yaje yi wasa wa inna lahu la'afizuna kuma lalle ga lamu na na takidi Allah lalle za mu bashi tsare mu kare shi ai na shahid fi hizbihi za al-ijtihad za mu iya kokari mu ga mun tsare shi ba abin da zai same shi suka tsaya wajen mahaifinsu suka yi tai masa naci har sai a ƙarshe ya bayyana uzuri yake cewa qala inni qala inni la mahaifin nasu yake ba da hanzari wato annabi yaqub alaihi salam yace inni la yahzununi an tadhhabu bihi lalle ni ina jin damuwa yakan sa ni bakin ciki ma'ana ya nemi radadi a zuciyata in kun tafi da shi ma'ana ba zan iya hakuri ku tafi da shi ba ina jira har sai yamma za ku dawo tun safiya ba zan iya hakuri ya yi nesa da ni ba ma'ana wanda yake nuna irin kaunar da yake wadansa annabi yusuf ma'ana ba zai iya hakuri yini daya dan ya tafi har yayi ni tun safi har dare ba ya zama baya kusa da shi wannan yana damun shi yana masa rarrabe wa kafu an an an kula zai kuma ma ina jin tsoro in kun tafi wajen gari kun tafi kiwo kada kura ko kyarkeci ya ya kama shi ma'ana ya halaka shi wa antum anhu ghafiluna alhali kun fala da abin da kuke aikatawa ba ku sani ba kaga ya bayyana uzuri guda biyu kenan cewa na farko yana da damuwa in ya tafi ya rabu da shi har yi ne guda na biyu kuma yana tsoro kada wani abu mai cutarwa ya same shi kamar wato kura ta far ko kirkeci in yi haka kaga zai iya sutuwa. ya nuna musu hanzarinsa na cewa baya so ya yi nesa da shi kalu la aka lahu zaibu suka ce ya babanmu in har muka kyale kura ta cinye annabi yusuf wa nahnu usba alhali muna jama'a mu goma inna idan lakasirun to lalle mu mun zama masu asara tabbas mun yi hasara muna gani har mu kyale kura ta cinye dan uwanmu ai ba zai yiwu ba ba na dai suna kokarin gamsar da mahaifinsu ya ba su annabi yusuf alaihi salam sai tafi da shi falan ma za a bobe لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون الله تعالى يتي فلما ذهبوا به yayin da suka ma'ana suka gamsar da mahaifinsu kenan hanyar da ya ba su annabi yusuf suka tafi da shi wa ajma'u sai suka yi haɗin baki bakinsu ya haɗu baki ɗaya an yaji aluhu fi ghayabatil jub ma'ana suna da shawarwari daban-daban amma sun gamsu da shawarar wanda ɗan uwansa ya ba su na cewa su jefa shi a cikin zurfin rijiya da duhunta sai suka hada akan wannan shawara wa auhayna ilayhi Allah ta'ala yace sai muka yi wahayi gare shi ma'ana ga annabi Yusuf alaihi salam tun yana yaro karami malamai suka ce wahayi Allah ya aiko da mala'ika dan ya rarrashe shi alhalin yana cikin wannan rijiya ko kuma a'a ilhama Allah ya yi masa ilhama Allah ya masa ma'ana ya kimsa masa a rai ya ji wannan haƙurin na cewa Allah yana haƙurƙurtar da shi ya yi hakuri cewa la tunabbi annahum bi amrihim hada wannan abin da suka yi da kai suka jefa ka ajijiya wata rana zaka ba su labarin cewa abin da suka yi da kai gashi Allah ta'ala ya tsiratar da kai kuma ya baka ɗaukaka ko kuma a'a wahayin da aka yi masa mala'ika aka turo yi masa albishir yana yaro karami dan ya kwantar masa da hankali a cikin wannan rijiya cewa zai ba su labari Allah zai tseratar da shi ba zai mutu a rijiyar ba kuma za a wayi gari ya samu ɗaukaka har ma su zo wajen samana neman agaji da taimako kuma ya ba su labari wa hum la yash'urun al'ali ba su sanin abin da zai kasance na cewa Allah ta'ala ya hukunta da Yusuf samun ɗaukaka cewa abin da suka yi gare shi ba zai halakar da shi zai tsira kuma har ma zai samu mulki ya zama shugaba a ƙasar Misra waja'u abahum waja'u يشاء ma'ana kenan sun jefa annabi yusuf alaihi salam a cikin wani rijiya da suka yanke shawarar yin haka saboda haka sai suka zo wa ma'aifinsu yabu kona ma'ana cikin dare fi zulmatin lai sai da suka bari rana ta fada tukuna dare ya yi don ma su yi kokarin ba da hanzari cikin duhu ba zai gano yanayin saboda shi mai mutumin da yake zai yi magana kana iya gane abin nan gaskiyarsa a fuskarsa dai in yana maka magana idan babban mutum ne kai ko mai ilimi mana akwai yadda ake cewa ana karanta yanayin mutum a fuskarsa in yanayin ma magana kana kallo za ka gane me yake ne gaskiya ne wayo yake so ya ma kaza ne za ka iya fahimta yau da gobe in kana mu'amala da mutane to amma in a cikin duhu ne a da daddare kaga ma ba zai gane fuskarsa ba saboda haka sun zo suna kuka kuma cikin duhun dare ba tare da ma'ana mahaifin yana ganin fuskarsu ba idan su yi kokari su isar da uzurinsu na ƙarya suka ce kalu suka ce ya abana inna zahabna nastabiq ya mahaifinmu lalle mu mun tafi nastabiqu muna tsere muna guje ma'ana muna yin gasa a cikin lokacin da muka tafi kiwo wata rakna yusufa inda mata'ina muka bar annabi yusuf a wajen kayayyakin mu yayi mana tsaro ya tsaya tunda shine karami a cikin mu fa akalahu dhi'mu saboda ka kura ta zo ta far ta cinye shi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin amma ba ya kai baba wa ma anta bi mu'minin lana kuma mun san kai ba za ka yadda da mu ba walau kunna ko da kai na koda gaskiya muka gaya to ai ko da ya kun tura kan kwashi ina batun cewa ba za a yadda da kowa ba kun ka hanzari ba to menene a'a ai sun san cewa dama ya gaya musu kuma abin da ya faɗa da yake ba su gane ba sai su kai amfani da nufin abin da ya faɗa domin ya ce yana tsoro kada kura ta cinye suka ce ai kura ce kuwa to amma in ma mun gaya maka ai ba dole ka yadda da mu ba saboda ai dama kana tuhumar mu shi yasa tuntuni baka so ka ba mu shi kuma yanzu gashi ka ba mu kura ta cinye shi in mun gaya maka ai ba dole ka yadda ba ai ba dole ka yadda ba ko da gaskiya muke faɗa daga nan malamai suke cewa annabi yaqub alaihi salam ya riga ya ya gane ainihin nubun su tun da sun riga ya sun yi wa kansu ainihin wato lamba sun yi wa kansu shaida cewa abin da suke faɗa ba gaske bane da inda gaskiya ne ai da bai kamata ma su ba da wannan hanzarin ba wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin kuma ai in ma gaskiya muka faɗa ba za ka yadda da mu ba dama kana tuhumar mu a baya baka yadda da mu ba kuma ga abin da kake gudun ya faru wa jawu ala kamisi bi damin kadhib kuma sai suka yi dabara ta rashin dabara amma saboda sai suka yanka wata dabba ainihin suka zuba jinin ta akan rigar annabi yusuf alaihi salam da za su jefa sai suka cire rigarsa suka sanya jini akan rigar Allah ta'ala ya ce bi damin kadhib da jini na ƙarya daga nan ba za ka gane cewa ba su yi dabara ba saboda ai jinin da suka zuba wa rigar rigar lafiyar tarau kuma aka ce kura ce ta cinye amma ga rigar ta lafiyar tarau ba abin da ya samu rigar kaga iya wannan ma ba dabara ba ce to wannan yana cikin abin da yake na tushiyar basira amma dai hukuncin Allah cewa dai sai annabi Yusuf ya bar gidan mahaifinsa saboda haka suka zo wa mahaifinsu da rikarsa bidamin kazib da jini wanda yake na ƙarya a jikinta don ana iya ganewa ya aka gane shi ne mahaifin da ya karɓi rigar sai ce to amma wannan kura ku mai tausayi ce kwarai da cin ya sha amma cire mai riga lafiya lau <laughs> sai lalle wannan kura mai tausayi ce sala sai yake gaya musu ma'ana ya ne musu raddi cewa abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne sai ce bal an lakum anfusukum amra ai ba wani abu ne kuka aikata ba zuciya ku ce ta kitsa muku wani al'amari wanda yake ba na gaskiya ba ai min al'umur munkaran daga al'amarin da yake abin inkari saboda magana ku ba gaskiya ba ce gashi ana iya ganewa cewa wannan riga ga ta lafiya lau ba abin da ya same ta kuma an ce kura ce ta yaya ta cire riga annabi yusuf lafiya lau bal sawwalat lakum anfusukum amran zuciya ku dai ta muku wani al'amari na cewa kuna so dai ku ga bayan yusuf alaihi salam kuma gashi kun aikata haka sai yace fa sabrun jamil amma abin da yake na al'amari na shine zan yi hakuri hakuri mai kyau fa sabrun jamil ai amri sabrun jamil al'amari na shine in yi hakuri hakuri kyakkyawa dan babu yadda zan yi malamin suka ce ma'anar da yace fa sabrun jamil babu yadda zai yi kenan saboda da a ce misali a wani waje abin ya faru wa zai tura ije bi sawu yan uwansa su ne manya to amma su suka yi abin yanzu yayi zai kenan gashi kuma babba ne ya girma a shekaru ya zai sai haƙuri shi ne yake sabrun jamil ai ma'ana al'amari na shi ne zai yi hakuri kyakkyawan haƙuri babu yadda zan yi da ku da a ce wani abu ne ma'ana daga wani waje ne ku zan ce ku je ku nemo dan uwanku amma daga wajen ku ne kaga ba yadda zan yi sai dai in yi haƙuri ainihin haƙuri mai kyau malamin suka ce asabrun jamil shine haƙurin da babu abin nan raki tare da shi babu kokawa babu kokawa ma'ana zan yi haƙuri ba zan kuma cewa komai akan wannan sha'ani ba babu wanda zan koka cikin mutane abinda kuka aikata Allah ya gani zan yi haƙuri kuma babu wanda zan gayawa wa koke na akan wannan al'amari sai ubangiji na shi kadai ke zan kokawa shi yasa a aya ta gaba Allah yake annabi yakub yana cewa inna ma ashku basi wa huzni ila Allah da aka zarge cewa mana yana damuwarsa ta ki tafiya tsawon shekaru akan tafiyar annabi Yusuf jiya mun karanta cewa annabi yusuf alaihi salam kafin ma'aifinsa ya same shi wajen shekara arba'in wasu malam suka ce shekara tamanin kaga in arba'in ne ma ai da yawa ya shekara arba'in amma ya kasa haƙuri akan annabi yusuf kullum yana cikin damuwa shi ne suke cewa ai za ka halakar da kanka akan wannan damuwar sai ya ce inna ma ashku basi wa huzni ilallah ai ba kowa nake ta roƙo kina ba face ubangiji na Allah shi kan ai zai iya yaye min damuwata saboda ku kyale ni da halin da nake ciki Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufin ya jarrabe bawansa annabi Yaqub alaihi salam kuma da ma haka Allah yake jarrabar bayinsa na gari manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallam yace yace ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya yace thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal haka annabi ya faɗa yace mafi girman jarabawa ashaddu an-nasi bala'an wanda Allah yake jarrabar a duniya sune al-anbiya sun fi kowa shan wahalar jarabawa sun fi kowa shan wahalar jarabawa annabawan Allah sun masalihun sannan mutane na gari Allah yana jarraba su sai ce sun mal'amsal fal'amsal sannan wanda yake kama da su wanda yake kama da su saboda haka manzo Allah yake yubtala annasu ala qadri dinihim kowa ana jarraba sai ana jari masa jarabawa ne ana jarraba sa gurgurdan karfin imani saboda haka shi kuma Allah ya jarrabe shi da san annabi Yusuf kuma aka ɗauke ɗan ainihin shekara arba'in ko tamanin ratar kafin ɗan ya kuma dawowa wajen shi saboda haka annabi yaqub alaihi salam yake fa sabrun jamil zan yi hakuri hakuri mai kyau dai Allah ya jarrabe shi da baya iya hakuri ni ɗaya ba Yusuf tare da shi yau gashi ya shekara ba ɗaya ba biyu arba'in babu Yusuf tare da shi kaga lalle ya samu jarraba mai girma sai yace wallahu musta'anu kuma lalle Allah ne abin neman agari da taimako a wajensa alama ta sifon bisa abin da kuke siffantawa ai ala ba ta sifona mi sha'ani yusuf bisa abin da kuke faɗa game da sha'anin a yusuf alaihi salam da kuma cewa magana ku ba gaskiya ba ce amma dai zan yi hakuri bisa abin da Allah ta'ala ya hukunta ba saboda haka suka jefa annabi yusuf a cikin rijiya yanzu kaga kenan an gama ainihin wato mataki na farko na rayuwa annabi yusuf alaihi salam a gaban mahaifinsa gashi yanzu an jefa shi a rijiya ya eh, an ɗauke shi daga wajen mahaifinsa annabi yaqub alaihi salam sai kuma mataki na gaba Allah ta'ala ya ce waja'at sayyaratu waja'at sayyaratu فأرسلوا والدهم فأرنا دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله بثمر بخس دراهم معدودة wa فيه من الظالمين الله تبارك وتعالى يأتي وجاءت matafiya su ne sayyara ba na ayari na matafiya suka zo wucewa kuma suka biyo hanya dama wani rijiya aka hanya take fa arsalu waridan suka aika ɗaya daga cikin su domin ya je ya samu musu ruwa a rijiya fa adala dalwahu ya jefa gugarsa a cikin wannan rijiya da ya sanya sai ya je an rike ta mana ya ja sai ya an rike da ya leka rijiyar sai ya gano yaro a ciki sai ya gano yaro a ciki kala ya bushra hada gulam sai ya ce albashir ɗinku ya je yana gaya wa ‘yan uwansa kenan ga wani yaro na gani a cikin rijiya hada gulam ya a ahsan ma ya kunu minar zulma haka ce al-gulam yaro ƙarami wanda yake daga shekara kamar bakwai zuwa goma sha uku ga yaro nan matashi a cikin wannan rijiya saboda haka sai suka zo baki ɗaya, suka cire shi a wannan rijiya wa asarruhu ridaa amma bayan sun fiddo da shi sai suka yi zalunci domin a zamanin da mutane sukan dau wanda yake intacce su mai da shi bawa ga yaro sun samu a rijiya akan hanya ta tafiya me ya kamata su yi su yi tigiya tunda dai ai akwai matafiya a hanya kuma akwai gari a baya akwai gari a gaba a'a sai kawai suka ce a'a ko kan ai sun samu ma ainihin wato ƙari na jari mana sun samu bawa wa asar ruhu ai suka ɓoye shi bi za a suka mai da shi kamar wato daga cikin kayan kasuwancinsu ai mata al tijara suka ɓoye sa wato suna so sai da shi a matsayin bawa suna ganin ai sun samu ƙarin ma jari ma'ana sun samu riba na wannan yaro da suka samu a wannan rijiya wannan kuma kaga zalunci ne sun sai da yantacce wanda yake ɗane yantacce amma dama ɗabi'ar mutane haka take wasu daga cikin mutane suna da ha'inci ma'ana ba su da babatun san duniya ya rufe musu ido a madadin su yi cigiya ko su mai da shi ko su taba da shi garin da yake gaba su yi cigiya ko su mai da shi baya a'a sai kawai suka ce ai sun samu ma bawa za su sai da shi a matsayin abin nan wato abin kasuwa daga cikin kayan kasuwanci su a sarruhu biza'a Allah ta'ala ya ce wallahu alimun bima ya'malun Allah ta'ala masani ne game da abin da suke aikatawa ma'ana bima ya'maluna ko dai yan uwa annabi yanzu. abin da suke jefa shi a rijiya Allah ya gani ko kuma waɗannan yan kasuwa da matafiya suka ɗauki wannan matashi a matsayin za su sai da shi a matsayin bawa dukkanin abin da suka aikata Allah yana sane kuma kowa zai mai sakayya a ranar alkiyama bisa abin da ya aikata ma'ana magana ba ta wuce ba su ba sun sai da shi ba sun samu riba sun wuce shekara dubu nawa yau amma ana jira an tashi kiyama sai an yi hisabi abinda suka aikata zalunci ne kuma Allah sai ya tsaye da su shine wallahu alimun bima ya'malun Allah ya san me suka yi kuma zai musu hisabi akai a ranar alkiyama kar ka dauka an kai wani abu ya wuce kenan a wajen ka ne ya wuce amma a lahira za a yi hisabi duk abin da kai za a kuma maido da hisabi a gaban Allah a gobe kiyama kaga wannan kamar jan hankali ne game da mu'amala da ake mutane suke yi kar ka dauka cewa an kai wani abu a duniya ba wanda ya gani ba wanda ya sani wa asaruhu da za a suka koye shi ma ma'ana suka yi kokarin kuma da wayan shi ai da bakin shi kuma da abin nan kaga kenan sun yi masa karfa karfa ba wai abin nan ba dai yaro karami ne ba yadda zai yi amma kaga suka mai da shi bawa suka sai da shi amma Allah ta'ala ya ce Allah ya ga abin suka aikata so in wa annabi Yusuf alaihi salam so sun yi sa'a ma'ana ba su mutu ba har sun zo sun nemi yafiyarsa kuma ya ce ya ce shi kenan ta su ta wuce amma wa'in nan fa suna ce yana nan sai a ranar alkiyama Allah zai mutu isabi ne. sharahu bi tamanin baksin suka sai da annabi yusuf alaihi salam a misra kenan da tamani wanda yake baksin kaskantacce tamani wanda yake bai kai darajar annabi yusuf a ce irin wannan mai daraja a ce an sai da shi da wannan darahima ma'adudatin da yan kuɗi dirhamomi yan kaɗan me yasa suka yi haka Allah ta'ala ya ce wa kanu fihi min zahidina kuma sun kasance suna masu kokarin wato kaucewa ga barin annabi Yusuf maza su rabu da shi saboda sun san cewa yadda yake ma'ana da kamala da su sun san wannan ba yaro ne wanda yake wulakantacce ba yana da daraja saboda haka suna tunanin kar a biyo sawo a yi shigiya a gansu su suka ɗauke shi wa kanu fihi min zahidin ay mimman yarghab wa ya'rid amma siyadi suna kauda kai gaba da annabi yusuf suna kokari su rabu da shi shi yasa ma da aka je ciniki ma ba ce wani ciniki na zuwa gani ba kawai kokarin su dai su rabu da shi sun yan samu kwabbai kawai shi nan kaga abin ma da su da shi ba da wani kima kuma ga sun yi zalunci ba su samu abu na kirki ba kuma za su tsaya gaban Allah su ba da amsa saboda aka je suka rabu da shi a misira suka sai da shi wa suka sai da wa shi ne babban mutum a misira sarki na wannan gari wa qala alladhi ishtarahu wa qala alladhi ishtarahu min misri imra'atihi akrini wa asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa kadhalika makkanna yusuf fil ardi wa nu'allimahu min ta'wili آمين وقال الذي اشتراه من مصر شي وند يسيش أكثم مصر سيتي لامرأته كما تسع أكرمي مثواه ga wannan yaron ki girmama rukunsa mana ki rike shi ruko na girmamawa ruko wanda yake na kiyayewa da kulawa dan me wato Allah ta'ala yayi nufin ya tsare annabi Yusuf alaihi salam mana ya tashi cikin aminci da kuma kulawa kaga bai wulakanta ba abin da suka yi nufi Allah bai yarda ba shi yasa aka ce wallahu ghalibun ala amrihi walakin an nas abin da kake nufi in Allah ya nufi ba yadda zakai Allah ya nufi ya bashi kulawa da kuma daukaka da daraja saboda haka Allah sai ya sanya wanda ya saye shi sai ya shugaba a kasar Misra kuma da ya saye shi ya kalli wannan yaron sai ya ga yaro ne mai daraja yaro ne mai hankali yaro ne wadda ba irin ragowar yara ba saboda haka yake wa matarsa akrimi masuwa ga wannan yaron ki rike shi riko na girmamawa ki rike shi riko na girmamawa an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda kamar yadda malaman tafsiri suke kawo a littattafansu cewa yana faɗi shi abdullahi da mas'ud yace afratun nasi talata mutanen da suka fi kowa firasa shine hangen nesa shine wato kula da hankali wato lura akan al'amura mutum uku ne azizu misra wannan sarkin misra hina qala limra'atihi da ya samu annabi yusuf ya saye shi sai ce wa matarsa akrimi matuwaku ke kula da wannan yaron me yasa sai ce ata an yanfa'ana wannan wata kila zai mana amfani aw nattakhidahu walada ko ma fiye da haka ba mu ma rike shi a matsayin da shi bai da da kaga yake shi a matsayin da kenan zai gaji abin da yake da kai na na daukaka yace to kuma annabi yusuf da ma ai ya dace mahallin sa ga firasa shi wani hangen sa ya dace da hange a wannan yaron ba ordinary yaro bane ki kula da shi saboda ne saboda zai mana amfani kuma ya amfani bal ma mu shi a matsayin dan. in ma muka ce ɗanmu ne zai mana amfani saboda darajar shi ta kai irin wanda muke haifa sarkin misra mana kaga yaro ne wanda yake ba irin ragowar yara sannan na biyu yake wa bunatu shu'aib da yar gidan annabi shu'aib da ta gano annabi Musa mai tace ta kalle shi lokacin da ya yazo yake tambayar su me yake faruwa suka ce la nafi hatta yadhra riya wa guna shaykhun kabir sai yake cewa mana annabi Musa ya shayar musu da ainihin tumakansu kuma ya jage da ta je mai ta gaya babanta ya abati ta'jiru take inna khaira man ista'jarta al-qawi amin wannan ba ordinary mutum ba alama yana da amana alama mutum ne mutumin kirki alama kaga tayi ita ma hange dirasa gaba da wannan mutumin ya baba alamar bako ne gayyato shi gida ka shi masauki kuma ka zaunar da shi mutumin kirki ne zai yi abin nan kuma kaga ya yi mata amfani balma ita ta amfana da shi ita ta fi kowa amfana ko ba ka ba kaga yi mata ziratar ta Allah ya mata amfani da ma'ana ta amfana da wannan ziratar Allah ya amfana da ita da hangenta don ta samu miji mai daraja annabin Allah annabi Musa cikin manya-manyan bayan Allah sannan sai na uku sai na abubakar lokacin da ya zo mutuwa ya tara sahabbai ya ce ina ganin a cikin ku ba wanda ya tantance ya jagoranci bayan mutuwa ta sai umar ko babu wanda ya ja kuma umar ya zama a cikin shugabannin musulmi mai daraja wanda labarin sa har a tashi kiyama ana ba da labarin shugabancin Umar domin yadda ya ga Umar ya ga cewa lalle mutum ne da ya dace ya jagoranci ko mutum ne da an ba jagoranci zai amana kuma zai yi abin da yake na ci gaban al'umma kuma duk abin da ya ango hakan ya faru domin Umar ya yi mulkin da ake ba da labari har tashin alkiyama da irin mulkin da ya na adalci da kuma yadda ya kula da al'umma ya ciyar da su to waɗannan mutane uku kowane Allah ya bashi firasa wannan wato wata baiwa ce Allah yake wa mutane wata baiwa ce Allah yake wa mutane sai ga wani mutum Allah ya bashi fahimta da baiwa wato zai ga wani abu kuma yayi hange a cikin sai ga Allah ta'ala ya tabbatar da abin da yake firasa wato wani abu ne da Allah yake bawa wasu daga cikin bayinsa firasa to saboda haka shi wannan mutumin da ya sayi annabi Yusuf alaihi salam yake gaya wa matarsa akrimi matwahu ki rike wannan yaron ki girmama ainihin rukarsa asa an yanfa'a watakila yayi mana amfani ma'ana yayi mana amfani a gida ya zama mana mai kula da gida ya zama mana wanda za mu amfani da shi a kulawa da gidanmu da ainihin wato al'amura da cikin gida au da ta fi walada ko ma mu rike shi a matsayin ɗa domin alamarsa alama ce ta ɗa wanda yake mai ainihin wato amfani mai basira mai hankali mai wayo in mun rike shi zai mana amfani har ma igade mu a bisa abin da muke kai na ainihin wato shugabanci wa kazalika Allah ta'ala ce kamar haka ne Makanna li yusufa fil ardi muka yi tamkini muka ba da tamkini ga yusufa a bayan kasa tamkini shine muka ɗaukaka darajarsa muka ba shi tabbata a bayan kasa saboda a gidan manya yake kuma a gidan manya sai da ke shi riko na girma saboda sun ce mata iya mai da shi dan gidan tunda mai gidan bai da da kaga Allah ya bashi da kenan tamkin ya samu daraja da daukaka ya zama dan sarkin garin da giya zuwa mai zuwa gidan sarauta kaga wannan ai ma'ana daraja ce wacce mutum baya tsammanin ya same ta ba za a yi tunanin ta amma gashi Allah ya bashi wannan daraja Allah ya ce kazalika makanna li yusuf al ardi kamar haka ne muka bada tamkini ga annabi yusuf a bayan kasa ma'ana muka bashi makana daraja da daukaka a bayan kasa sannan wali nu'allimuhum min ta'wil al-ahadith sannan mun yi nufin mu koyar da shi daga fassarar mafarki mu ba shi wannan ilimi na fassarar mafarki ma'ana bayan wannan tamkini za mu kara masa da ilimi za mu kara masa da da ilimi na fassarar mafarki domin shi fassarar mafarki ba kowa ne yake iya yi ba baiwa ce ilimi ne Allah yake zaɓar wasu yake ba su wasu shi fassarar mafarki ba karatu ake a littafi ma'ana ka ce ga littafi da in ka karanta za ka iya ganewa ba haka ba ne a'a baiwa ce Allah yake ba wasu mutane basira ce da Allah yake zabo su mutane su iya gane fassarar mafarki kuma daga cikin bayinsa madaukaka annabawa annabi Yusuf yana cikin waɗanda Allah ya ba su ilimi na fassarar mafarki sai Allah ta'ala yake wallahu ghalibun ala amrihi lalle Allah ta'ala mai rinjaye ne akan duk abin da ya nufi cikin al'amarinsa mana abin da ya so haka zai kasance ya so annabi Yusuf ya samu daukaka ya so annabi Yusuf ya samu daraja kuma gashi ya samu wallahu ghalibun ala amrihi ay ghalibun ala amrin yuriduhu la yurduhu shay duk abin da Allah ya nufi mai kasancewa ne ba abin da zai hana in dai Allah ya nufi to nufin sa mai zartuwa ne mai tabbatuwa ne walakin aktharan nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba sa gane haka ba san cewa al'amarin Allah shi yake bada abin da ya so ga bayansa ba sai kaga mutum yana hasada ga wani dan ya samu wani matsayi to hasada ka ba za ta hana shi samun darajar da Allah yake nufin ya bashi balma sai ta zama mata ta bahaushe taki game da bahaushe yake ta daga mai rabo taki ne sai ka gama ya samu ma daraja da karin ɗaukaka don ma ka kaga cewa al'amarin Allah mai zartuwa ne mai kasancewa ne ma yadda za ka yi wallahu galibun ala amri walakin na nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba sa gane haka ka duba yadda Allah ya yi da annabi Yusuf ya ba shi matsayi duk da cewa ‘yan uwansa sun yi nufin ga bayan shi walan ba za a shudda uwa wannan mataki ne na gaba a cikin rayuwa annabi yusuf alaihi salam mataki na biyu shine shugaban misra ko sarkin misra ya tsaye shi yace a kula da shi a wannan gida to mataki na gaba shine walamma balaga ashuddahu ya zauna a wannan gida har ya kai ga karfin sa Allah ta'ala yace ataina hukman wa ilma sai muka bashi hukman Malami suka ce hukman ai abinda ake nufi mun bashi annabta ai ko kuma hukman ai mun bashi ilimi hukman sahihan fima ya'ridu lahu min mahamil umur muka bashi ilimi na iya gudanar da al'amura dama shi wannan sarki ya ce ne a rike shi a gidan asa'an yanfa'ana dan yi mana amfani sai kuma Allah ya bashi wato hikima da basira ta yana iya gudanar da al'amura yadda ya kamata ma'ana wasu kace hukman ai hukunci fi ma ya'ridu lahu min mahamil umur Allah ya bashi basira da fahimtar gudanarwa yana iya gudanar da al'amura a bisa yadda ya kamata yadda ya kamata wasu malamai suka ce a'a wa ilman da ilimi ai muka bashi ƙarin ilimi akan iya gudanar da al'amura ma'ana mun bashi tunani ne zurfi yadda yake gudanar da al'amura yadda ya kamata wasu ce a'a annabta Allah yake nufi atainahu hukman muka bashi annabta wa ilman da ƙarin ilimi akan annabta ƙarin ilimi shine dai yadda Allah ya bashi wani ilimi kamar yadda ya faɗa ga mutanen nan da suka gamu da shi a gidan farsa da yace qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bi ta'wili kabla. an ya'tiyakuma kuma. kenan Allah yana nuna masa al'amura yana nuna masa ma'ana wani ilimi irin wanda yake ba ilimin da kowa yake da shi ba domin yana iya hango ma'ana ya yi hangen gane al'amuran da yake mutum ba zai iya ganewa ba domin ya ce ba zai zo muku ba na abinci da za a kawo muku sai na ba ku labari kafin ma a kawo muku to kaga wannan ai wani abu ne wanda ba kowa yake iya ganewa ba irin yadda aka ba annabi isa shi ma da yake ba da labari na abin da mutum ya ci da abin da ya aji a gida da abin da duk zai ba da labari ya ce yanzu a gida ka aji abinci iri kaza kuma yanzu ka ciwo abu kaza duk yana iya to kaga wannan ilimi ne na daban na hukman wa ilman mun bashi ainihin annabta mun kara masa da wani ilimi ai al-ilmu ilmun za'idun ala nubuwa wani ilimi kari akan ilimin annabta da aka bashi wa kazalika kamar haka ne najizil muhsinina muke sakayya ga mutane masu ihsani wanda yake nuna annabi yusuf alaihi salam mutumin kirki ne domin Allah ya sanya shi a cikin masu mai ihsani kuma yake yayi masa wannan baiwa ne da kyauta saboda ihsaninsa kuma ne yake nuna mana cewa Allah ta'ala yana gaya mana cewa duk mutumin da yake mutumin kirki mai biyayya ga Allah to Allah yana son wannan bawa domin ya ce inna Allah yuhibbu al-muhsinin kuma in Allah ya so bawan zai yassare masa ya hore masa abubuwa saboda haka ka zamo mai ihsani mai biyayya ga Allah sai ka shiga cikin bayan da Allah wato zai yi maka wato buɗi a rayuwarka kuma zai kaunace ka ga annabi Yusuf alaihi salam Allah yake wa kadhalika najzil muhsini kamar haka ne muke sakayya ga masu ihsani ma'ana abin da yake na ihsani bin Allah da tsoron Allah da halayensa na gari ke sa Allah ya bashi wannan kyauta da daukaka da daukaka da kuma daraja to wannan sunna ce ta ubangiji duk wanda yake bin Allah Allah ya masa alƙawari zai bashi ainihin daukaka daraja Allah zai kaunace shi to bayan wannan daraja da ya samu na girma a cikin gidan shugaba kuma har ya zamo sai ne kamar yadda ake faɗa a nan sarkin gida domin shi yake kulawa da al'amuran gida to sai dai kuma sai ya samu matsala a mataki na gaba matar gidan kuma saboda yadda Allah ya mata kyan halitta sai kuma ya zamo ta jarabta da shi shine Allah ke ba mu labari wa rawa da su وقالته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب hasada da yan uwansa jaraba ta biyu kuma shine matar da yake zaune a gidanta ta yi kokari ta wato nemi ya alfasha da ita ga wannan ita ma babbar jaraba ce alhali shi mutumin kirki ne salihin bawa warawadatu lati huwa fi baytiha rawadatu ai ta nemi yi alfasha da ita wannan matar da yake zaune a gidanta annabi ta nemi shi game da kansa ma'ana ta nemi annabi yusuf alaihi salam yayi ainihin albasha da ita wa ghallaqatil abwaba har ma a wani lokaci ta rirrufe kofofin gidan yana cikin gida shi da ita wa qalat kuma tace da shi hay talaka ay halumma ilayya taho wajena qala ma'adallah amma shi bawan Allah ne na gari salihin bawa da wannan mace ta yi nufin sako sai yace a'a ma'adallah Allah ya tsare ni daga saba masa saboda shi bawan Allah ne na gari iyadan billah ina neman tsari a wajen ubangiji bisa aikata wannan abin da kika nema na albasha innahu rabbi domin shi ubangiji na ahsana matuwaya ya kyautata mazauni na malaman tafsiri sun fassara wannan da fassara guda biyu innahu rabbi suka ce a'a yana nufin mai gidan ne shi abin nan shugaban misra wanda ya rike shi domin arab yana nufin ubangidansa yana nufin ubangidansa mutumin da ce a kyautata a ruqona ahsana Ya ce a kula da ni a kyautata ruqona a nan gidan kuma in ci amanarsa ai ba zai yi ba mana wannan al'aziz kenan wannan shugaban gidan sarkin ya ce ba zan yi ba yi na ci amana shugabana innahu rabbi ahsana matwaya mana ya gi ruku domin shi ya yace akrimi matwahu ata an Ya ce a kula da shi kuma shi ya ce a kula da ni na kai har wannan matsayi na girma domin lokacin da ya kai karfi balaga a shuddahu aka ce daga shekara 35 zuwa 40 kaga ya zama abin nan matashi maji karfi tun yana karami ga har ya kai ga karfi ta yaya zan saba in ci amanar mai gidan ko kuma a'a yana nufi ubangiji na Allah da ya halicce ni ya tsamar da ni ko ya tseratar da ni daga halaka aka jefa ni a rijiya ana nufin a kashe ni ya hukunta cewa aka hujja ni har na zo nan na zauna a wannan gidan cikin aminci ya kula da ni kuma in saba masa ai ba zai yi ba innahu la yuflihu adh-dhalimun yadda al'amarin yake ai duk azzalimai ba sa yin nasara kaida ce wannan innahu la yuflihu adh-dhalimun duk inda azzalimi yake karshen sa ba zai kyau ba baya yin nasara azzalimi shine wanda ya saba wa Allah Allah ya maka ni'ima ni'imar da ba ta ke da zuguwa ya baka kaza ya ba kuma a ƙarshe ka kauce ka yi butulci ma'ana ka saba wa Allah kaga wannan shine ainihin zalunta kai kenan to wanda ya haka ba zai rabauta ba wanda ya haka ba zai rabauta ba kenan ya ambaci abuwa guda biyu na farko dai ubangiji ya kula da shi yi masa ni'ima sai kenan na biyu kuma in mutum yi zalunci to baya nasara duk azzalimi baya nasara saboda haka dan me zan aikata zalunci in cuci kaina kenan idan mutum ya aikata sabo waye cuta kansa ya cuta karshe shi ne ba zai ribaci rayuwarsa ba shi musibar kan za ta dawo da mutum yana hangen wannan da ba zai sabo ba da yadda za ka yi samu ka tana cewa in na yi ba abin kai na zai dawo ma'ana akibar abin sakamakon mummuna abin kai kan mutum zai dawo kaga a ƙarshe mutum dole ya yi takatsantsa ko don wannan da ya kamata mutum ya nemi ya tunci sabon Allah don gudun akibar sabo ma'ana mummunan ƙarshe na sabo Allah ta'ala ya ce walakad Hamad bihi hakika wannan matar ta yi, wato ta himmatu da gaske take bihi da shi annabi Yusuf cewa lalle sai ya albasha da ita ai hammat da yusuf alaihi salam wa qatadat mukhalafata yusuf ta yi nufin cewa lalle sai yayi alfasha tare da ita wa amma biha shi kuma ya himmatu da ita a ɗabi'a ta ɗan adam ya himmatu da ita a ɗabi'a ta ɗan adam cewa kai matashi ne ɗan shekara arba'in ko talatin da biyar zuwa arba'in kuma ga mace kyakkyawa kuma babbar mace a gida wanda yake mai girma kuma babu kowa a gidan kuma ta dafa kobobi kuma ta ce lalle sai kai alfasha da ita to ya matsayinka na ɗan adam mutum ma'ana shin ɗabi'arka ta ɗan adam ba za ka ji a ranka cewa wannan abin da take nufi ya ɗarsu a ranka ba zai ɗarsu a ɗabi'a ta ɗan adam zai ɗarsu ma'ana abin da take nufi din, za ka ji a ranka cewa ga abin da take so kai kuma a matsayinka na matashi mai lafiya a wannan shekarun za ka ji abin ya darsu a ranka cewa kamar kai ma ka amsa amma idan mutumin kirki ne zai ji wannan aransa amma wannan ba zai tasiri ba don ya san abin da zai ba daidai ba to malamai sun tattauna me ake nufi wa hamma biha na ta dai an gane amma na shi fa annabin Allah ne mutum ne salihi muhsini ba zai wannan sabon ba to amma gashi Allah ya ce wa hamma biha eh malamai suka ce hamma biha ay qatada yusuf mala ilaiha bi muqtada tabi'a ya ji a ransa bisa ɗabi'a ta ɗan adam mai lafiya a wannan shekarun cewa ga mutum a gabanka dole ransa ta ya zantar da an gane ku ma'ana sha'awar ka ji ta motsa a ranka amma kuma a matsayinsa na bawa salihi annabin Allah masumi ne ko da ya ji ɗabi'ar a ransa amma ba zai aikata ba ba zai aikata ba saboda ne saboda shi ya matsayinsa ya wuce ya aikata irin wannan sabo sai suka ce ya ambace Allah ta'ala ya ambace hammad biha bihi wa hammad biha suka ce ala sabilil mushakara ma'ana abinda ita ta yi nufi din shi ma aka ambaci irin wannan kalmar amma nata ba irin nashi bane nata na gaskiya ne nashi kuma na ɗabi'a ne baya nufin aikatawa ba da gaskiya ba zai baya nufin aikatawa shi ba zai yi ba saboda ai shi annabin Allah ne salihin bawa amma me yasa to aka ambaci kalmar hammat bihi wa hamma aka ambaci irin nata aka ce ala sabilil mushakara kalmar ce kawai iri daya amma maqsudin ba iri daya bane maqsudin ba iri daya shi ba zai ba shi ba zai ba saboda shi bawan Allah ne salihi annabin Allah ba zai irin wannan adalci ba kazalika Allah ta'ala ce kamar haka ne linasrifa anhu as-su'a wal fahsha haka ne ko laula an ra'a rabbi rabbihi ba dan yaga shaida daga ubangijinsa ba wato Allah ta'ala ya nuna masa shaida malamai suka ce menene burhana rabbihi suka ce shine wannan wato imani da kuma salaha ta zuciyar annabin Allah ma'ana yayin da wannan abin ya motsa na cewa ga abin take nufi shi kuma ya ga shaida a zuciyarsa shine shaidar wato tabbatar imani na annabin Allah ba zai wannan abin shine burhana rabbihi ma'ana hujjatu ta'ala fi tahrimi zina ya san ba daidai bane aikata zina wal ilmu bima ala zani min iqab ya san abin da Allah zai yi ga wanda ya aikata laifin duk wannan ya ya darsu ya ya zantar da zuciyarsa wani saboda haka shi annabin Allah ne wato kasancewar bawan Allah ne na kwarai ya mutsa masa a zuciya imani shine burhan rabbi kenan sabanin abin da wasu masu tafsiri suke faɗa abubuwa iya ji ne malamin suke a'a burhan din abin da ake nufi ai annubuwal mani amin ityan al-fahisha ma'ana annabta da salahar da za ta hana shi aikata wannan ma'ana ya tuna cewa Allah ba bai yarda da wannan ba dama shi annabin Allah ne saboda haka tuna wannan yasa ba zai yi wannan aikin ba ba zai yaushe yasa ake ma'azan ba ya nemi tsari a wajen Allah kazalika kamar haka ne Allah yake ala yake cewa linasrifa an su'a wal fahsha mun yi nufin mu kawar masa da sua shine mummunar dabi'a wal fahsha da kuma aikata al fahsha dan me innahu min ibadina al-mukhlasina saboda shi Yusuf yana cikin bayin mu zababbu al-mukhlasina zafafu kuma zafafu wayanda suke shedan baya iya zuwa kusa da su domin Allah ya tsare su daga ainihin shedan kuma ya wanke zuciyarsu daga aikata sabo shi yasa lokacin da Allah yake ba mu labari shedan yake gaya wa Allah fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina sai ta illa ibadaka minhum al-mukhlasina wallahi ya rantsi wa Allah iblis sai na bayan bayanka amma sai ce ban da wanda ka togace ka zaɓe su irin su annabawa kenan wayannan bayan Allah ne wanda suke almukhlasin ce shedan baya iya zuwa kusa da su bare har ya rude su ko ya sa su aikata abin da yake na sako ma'asumai ne kararru wanda Allah ya kare su gabanin aikata albasha saboda haka batun ma a ce hamma biha hawa yana nufin ya yi nufin abin da ta yi nufi a'a ba haka ba ne bai ma yi nufi ba shi annabin Allah annabin Yusuf a'a hamma din kalmar ce ta zamo iri daya amma abin da ke cikin kalmomin daban-daban na nata da gaske take nufin ayalbata ce kuwa ba yana nufin aikatawa ba a ɗabi'a ce ta ɗan adam a wannan shekarun dole ne sai ya ji wani abu a ransa amma shi annabin Allah ne ko da ya ji wannan abin ba zai saba wa Allah ba domin shi zaɓaɓɓe ne innahu min ibadina al-mukhlasin yana cikin bayan mu kuma iyayensa wato salsala ce ta zababbu kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wata ayar yace wadkur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaquba sai ce me ulil aidi wal absar sai ce inna akhlas akhlasnahum bi qalidatin dhikra ad-dar yace wa innahum wa innahum indana lamina al-mustafain al-akhyar ai salsala ce ta zababbun bayan Allah iyayensa annabi ibrahim da ɗansa annabi ishaq da ɗansa annabi ako sai kuma wannan ɗan annabi yusuf salsala ce ta zaɓaɓu cikin bayan Allah inna akhlasnahum bi khalisatin zikrar dar yace wa innahum indana lamina almustafaina alakhyar zaɓaɓu ne zaɓaɓu ainihin na bayan Allah saboda haka wato daga tsatso yake na zaɓaɓu shi ma kuma zaɓaɓɓe ne alkarima ibn alkarimi ibn alkarimi ibn alkarimi zaɓaɓɓe ne mai ainihin wato daraja daga ainihin tsatsan mai daraja daga zan mai daraja ma'ana ba zai aikata wannan laifin ba yana cikin bayan Allah waɗanda suke ainihin al na zababu zamu dakata anan insha Allah ta'ala darasi na gobe sai mu tashi aya ta 25 wa sabqal baba Allah na makaranta daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimta da kuma amfani da shi abinda muka yi kuskure ya tuntuba an shi Allah ya mana abuwa Allah ya karbi ibadar mu Allah ta'ala ya aminta da mu ya mu aminci da zaman lafiya a kasar mu Allah ta'ala dukkan bukatun mu na alkhairi ya ubangiji ka sani ka biya mana su dukkan abin da yake damun mu muke tsoro Allah ka tsare mu daga gare shi Allah ka ba mu aminci da lafiya yan mu da ba su lafiya ka ba su lafiya yan mu da su Allah Ya barta mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب wa والسلام عليكم 我一样的。